Majalisar Koli ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi ahuwa wa tsohon gwamnan jihar Plateau Sanata Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jolin Yame waɗanda kotu ta ɗaure su bayan ta same su da laifin cin amanar mukamansu ta yin sama da faɗi da wasu maƙudan kuɗaɗe. Tsohon gwamna na jihar Plateau, Sanata Joshua Dariye, kotu ta yanke masa hukunci na zama shekara goma sha hudu da wasu shekaru biyu ne a watan Yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan ta same shi da laifin wawure fiye da naira biliyan biyu mallakar al'ummar jihar Plateau. Alhaji Ahmadu Maye na daga cikin waɗanda ke farin cikin sako tsohon gwamna Mutanen bakon suna murna ana buga ganga daga ƙauyen. Sake dare da aka yi ba maganar Central ba, maganar jihar Plateau walwala za ta fito za a yi siyasa tsakani da Allah. Hmm. Hannun shi na buɗe. Dare ba mai rawa ba ne. Ga Hussaini Shitu kuwa sakin na dariya bai mishi daɗi ba. Gaskiya ra'ayi ni ban ji daɗi ba gaskiya. In ake da cin ya kamata duk wanda ya yi laifi a yi mai hukunci. ban ma shekara daya sun ce ne cika shekaran nan mm. in shekara goma ce cika shekara goma in shekara girin ne ya cika hakan zai zama wani gaba da shi ko dan Juma Mabas ya ce yanzu ne yan siyasa a jihar Plateau za su yi walwala a matsayin mu na yan siyasa mu da ma mun zama marayu ne so a yanzu fitowan shi al'amura za su canja harkan siyasa zai ci gaba majalisar koli ta ƙasa da ta kunshi masu mulki da tsofaffin shugabannin ƙasa tsofaffin manyan alƙalai na ƙasa da sauransu dokar kasa ta ba su damar yin ahuwa ga duk wani ɗan fursuna da suka amince ya horu. Barista Lawal Isaac lauya ne mai zaman kansa ya ce. Akwai kwamiti da akan kafa a jihohi da kuma mataki na tarayya na wannan prerogate of mercy din sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso suka cewa to eh wani zaman da yayin nan misali an maza shekara goma sai shekara biyar sai a ga cewa to ya yanayin shi yake da halayen shi yake ya gyaru ya yana daman abin da ya aikata da dai sauransu to in sun ga mutum ya gyara halin shi ya gyaru kuma ya yana damar abin da aikata sukan iya cewa to mun ba da shawara wani a mishi afuwa. Ana batun eh. yaƙi da cin hanci da rashawa wasu za su fassara shi a cewa ya kamata a ce ai sun ƙare shekarunsu ko kuma waɗansu ma na ganin kamar ya kamata ma a ce sun zauna a gidan yarin ma na dindindin. Laifin cin amanan ƙasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma wato sata irin wannan muka saba yi daga muka saba gani. Duk wanda ya ci amanan ƙasa zaka samu an bashi amanan kuma babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kaɗai ma an rufa shi gaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'an nan ya ishe shi da kai ci na har abada rayuwar shi to za ga cewa ma ko da ma ba daure ba daure sun ba a karbe abubuwan da suka sata idan a nuna su akan cewa eh wani mai laifi ne ya ci amanar kasa kai wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba to tana waɗannan mutane guda biyu tsofin gwamnati guda biyu dukan su har an daure su ma ba sun yi shekaru ma a tsare ba zai shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan ƙasa tamu ba dalili ko shine ya nuna cewa in kayi za a binciko ka kuma za a kai ka gaban hukuma kuma za a hukunta ka. Gwamnonin biyu na daga cikin wasu fursunoni 159 da majalisar ta yi wa ahuwa a ranar Alhamis. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.